shi an fahimta yi la'allahu ya tazakkaru aw sha shi yasa nan Allah sai yace faqul ka ce masa hallaka ila an tazakka shin baka zo in shiryar da kai zuwa ga yadda zaka ainihin wato tsarkaka ba da haka malamai suka ce tazakka yana babin tafa'ala tatahhara min al-kufr wa ka tsarkaka daga kafircin da kai da kuma wuce gona da iri da kai akan maganar da ainihin wato ya faɗa da kuma saba ma Allah subhanahu wa ta'ala da haka da wannan malamai suka ce Allah maɗaukakin sarki a kalli lalacewa fir'auna kuma ya fito ya ɗagawa ya ce shi Allah ne yanzu da Allah duk shugabannin da muke da su yanzu wane ne wanda za a iya kwatanta shi da lalacewa irin ta lalacewa fir'auna eh bush a'a musulmi ake magana ba kafare ba musulmi Ta amma fa fir'aunan nan fa da lalacewa shi yana arnan ma amma Allah ya ce in kun ji wa qula qaulan layyinan a faɗa masa magana wa magana mai taushi saboda mai Allah ya ce a faɗa masa magana mai taushi saboda dalilai guda uku na farko mai mulki ne ya sha bamban daga magarin mutane wanda yake yana da shugabanci abubuwa guda uku suke zagaye shi na farko karfin mulki na biyu ga kuɗi na uku ga shaidan ba haka abin yake tafiya eh maganar da ya kamata ku yi da kai da shi ya fahimce ka idan ka zo nan kai wallahi ba zai fahimta ba kuma na da ikon ya ce a kamo ka a kashe ko a ɗore ba abin da zai faru shi yasa kullum muke ce ma mutane su bambanta tsakanin abubuwa guda biyu tsakanin nasiha da cin mutunci yanzu a ce wani yana zuwa karatun nan in bari sai ya min abu da ni da shi sai in bari sai an zo tafsirin nan duk da kowa ya cika sai in ce yau dama zo kamun abu sai in nuna shi in mai fata-fata in ce Allah ya tsine mi wanda bai ce Allah ya tsine mi shi ma Allah ya tsine mi dan Allah gobe zai ƙara zuwa karatun to fa haka fa ake tawa shugabanni fa da sunan nasiha kuma kai magana kace wannan usulubin da ake ba daidai bane wani sai ya ce to ko ma malamin gwamnati ko ma wane ne ko ma wane ne amma ba zai gane abun bai da daɗi ba sai ran da shi kamai in yi abu ba daidai ba ka bari sai an cika ka kira sunan shi kamai fata-fata kamai mummunan addu'a ka ce Allah ya sa ya matan tebur shan mama ta lokacin zai gane cewa wannan abin da ake ba daidai bane gaskiya to shi yasa musuluncin nan namu ba abin da bai bari ba komai ya riga ya yi bayani karatu ne ba ma yi shi yasa ake samun matsala karatu ne ba ma yi amma har wajen yadda za a mu'amalanci shugabanni mutanen kirki ne ko mutanen banza duka malamai sun yi rubuce-rubuce a kan shi sai a je a karanta idan munasaba ta taso kullum nakan faɗa cewa babban malamin mu dattijan arziki Sheikh Malam Abubakar Mahmud Guma Allah ya ji kansa Allah ya masa rama dan girman Allah irin usulubin wa'azin da ake yi ma shugabanni irin shi yake eh? kowa ya sani ba za ka taba jin malam abubakar goma a rediyo ba ya kira wani shugaba wai wa'azi yake masa ko ka taba ji ko ballantana ya hada da tsinuwa ya ce Allah ya tsine mai Allah ya kwashe mai albarka wa ya taba ji amma da malan da malaman da suke da rai yanzu ko sanda yake da rai wani malami zaka kwatanta da kimar mal abakar kuma aidan masu mulki saboda me ya bi usulubin magabata gurin nasiha sai Allah ya sauwaƙe masa shugabannin wajen in sun yi abu ba daidai ba shi da su sai je siya sai su gyara shi kenan wani lokaci takarda kawai in kana neman aiki in ka zo in ya rubuta ya tura ka sai an dauke ka mutane nawa yema wannan gatan wasu ma ba su mayar da da shi ba amma saboda ganin girman shi da ake yi to saboda haka wannan kadiyar tana da muhimmancin gaskin gaske shehu shagari bayan mala abakar gumi ya rasu ya ce ba a taɓa malamin da ya gasa shi cikin ruwan sanyi ba kamar mala abakar gumi ya ce wallahi in yana zaune a ofis yana kan kujerar shi ta shugaban ƙasa ya ce wallahi da malam ya shigo gaban shi a yake ya ce haka za su yi kaca kasa da shi da malam wani lokaci malam ya fita a fusace ya tafi amma ba za ka taɓa jin malam ya zo ya ce cewa alhamdulillah dai jiya na je na samu shehu shagari na mai kaca kaca kuma na faɗa mai na ce abubuwan da ake a ƙasar nan zalunci ne ya kamata ba haka ake ba ga mutum yana wani zazzare ido yana haka ya kamata a malam ba zai haka ba kuma masu nasiha su sa ikhlasi su da Allah suna so ne wanda suke wa ya gane wadaka haka irin wannan usulubin da ake yi wajen nasiha ba daidai bane kuskure ne to wannan shine bayanin da in kai wani sai je zage ka ya ce kaza ya ce kaza kuma ba kuma ba hujja akan shi duk wanda ya ce daidai ne in kuka tsaya kuna magana da shi ta karatu sai gaba abin da zai iya kawo duk girman shi ku wallahi wannan shine magana ta gaskiya Allah ya bada ikon a gyara shi yasa akwai wani daga cikin khalifofi na musulmi a karni farko farko wani mutum ya zo da sunan wa'azi ya ce masa kai azzalimi ne kai mugu ne kai macuci ne kai kaza kai kaza kai kaza a cikin mutane sai da ya gama yana jin shi sai ya ce masa Allah subhanahu wata'ala ya aiki wanda suka fi ka alheri zuwa ga wanda ya fi ni sharri amma tare da haka ya ce masa, idan kun je ku ce faƙula lahu ƙaular layyina in kun je ku faɗa masa magana magana mai taushi saboda haka a dinga bin abubuwa a hankali da uslubi magana mai kyau manzon Allah ya ce inna Allah ya wuti min rizqi ma la yuti min al-unfi Allah yana bada abu idan an bi shi a hankali a hankali ta hanyar abinda idan an bi ta hanyar tsiya ba zai taba ainihin wato ba da ainihin wato wa'annan abubuwa ba to ba wai wanda yake shugaba ba don mutumin da yake akwai alaka tsakanin kai da shi in yayi abu ka kira shi kai da shi kai masa nasiha ya fi ganin kai dan uwan shi ne musulmi kuma zai fahimci cewa ba mutuncin shi kake so ka ci ba tsakanin ka da Allah yanzu yayi wani kuskure ne kana so ya gyara sai kaga ya karba nasiha. shi yasa Imam Shafi'i yake cewa ka nisantar da ni wajen yi min nasiha cikin mutane kuma duk mutumin da ya abu ka zo cikin mutane kace zaka mai nasiha to zai ga kaman fuskar shi zaka ci in ba Allah bane ya gyara shi dan kuma zai zo ya tsaya ya hana shi karban nasiha wannan shi yasa Allah ya ce faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw sha. qala rabbana na nakhafu an furta alaina au an yataga Allah ya ce ƙala la takhafa innani kuma asma'u wa ara ina tare da ku ku tafi faqula lahu fa'atiyahu faqula ku je wajen shi ku ce masa inna rasula rabbika mu manzannin ubangijinka ne fa arsil ma'ana bani isra'ila ka saki bani isra'ila tare da mu ka daina musu azaba ina ka bi ayatin min rabbi mun zo maka da hujja daga gurin ubangijinka kuma wassalamu ala man ittaba alhuda amincin Allah ya tabbata ga duk mutumin da ya bi shari'a inna qad uhiya ilaina anna al'adaba ala man kazzaba wa tawalla Allah ya yi mana wahayi cewa azabar lahira ta tabbata ga duk mutumin da ya karyata dokar Allah ya kibi sai da aka gama wa'azi sai ce fa man rabbu kuma ya Musa ka zo kana ta wani bayani wai Allah ya aiko ku wai in ba a imani ba azaba to wai ma shi Allah shi waye shi tukunna ka gan kai ne da kaje ka gama bayani ka dauki awa ɗaya da rabi kana bayani sai da aka gama ne ce to wai ma Allah nan da kake bayani tukunna waye shi tukunna don masu abu da dan ba za a tashi wallahi ka ce to kai yanzu dan uman ka duk bayanin da ne sai ka naushe shi shikenan sai a tashi amma annabi Musa bai fushi ba sai ce aini wato rabbuna allazi a'ata kulli shay'in khalaqahu summa hada Allahn da ya kowane irin abu kuma ya yi shi yadda ya kamata a yi shi duk abin da kaga an yi a duniya haka ya kamata a yi shi sa aka yi shi haka qala fa ma balil qurunil ula to ya kuma mutanen farko ya kaza annabi Musa ya kara bashi amsa ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadilla rabbi wa la yansa alladhi ja'ala lakum al-ardha mahadan wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraj bihi azwajan min nabatin shatta kulu wa ra'aw an'amakum inna fi dhalika la'ayatin li ulil nuha yace masa min minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukra Allah sai da yace wa laqad arainahu na kullaha fakadzaba wa aba duk abin da za a kawo abu usulubi mai kyau abu tiryan tiryan a bayani sai da aka kawo amma fir'auna ya ta ce bai yadda ba yace ma annabi musa yanzu ya zo da sihiri ne yana so zai kwace musu gari saboda haka tunda sihiri kake takama da shi ma za mu zo da yan sihiri falana naka bi sihirin mislihi faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhliquhu nahan wala anta makanan suwa aka zo aka sa rana aka zo aka gayyato yan sihiri daban-daban aka zo da aka zo da yan sihiri daban-daban sanda suka zo annabi Musa ya ce musu wailakum la taftaru ala allahi al-kadhiba kai ce kada ku kirkiri ƙarya ku jingina ma Allah fa yusahita kun bi azab sai Allah ya tumbike ku ta hanyar yi muku azaba wa qad khaba man iftara duk mutumin da ya kirkiri ƙarya ya jingina zuwa ga Allah ya tabe aka zo aka yi wannan da aka zo aka ce ci waye zai fara jefa ko dai ka fara jefa ko mu fara jefa Allah ya ce qalu sun ce imma an turke wa imma an nakuna awwala man alqa annabi Musa ce bal aku ku ku fara jefa an je gogor baya mai tsawo wanda yake so ya koma cikin Qur'ani zai samu labari cikakke wajen yadda zai ga yadda ake gwagwarmaya da ɗauki ba daɗi zai koyi gwagwarmaya a cikin rayuwar ainihin wato annabi musa to shine nan allah maɗaukakin sarki yake cewa faƙul hallaka shin bana shiryar da kai ba ila an ta zakka zuwa ga abin da zai tsarkakar da kai daga ainihin wato kafirci da kuma wuce gona da iri akan ainihin wato abin da kai sannan wa ahdiyaka ila rabbika fataksha wa ahdiyaka in shiryar da kai ila rabbika zuwa ga ubangijinka fataksha ta yadda za ka ainihin wato duk tsoron Allah subhanahu wata'ala malamai sun ce wani lokaci akwai bambanci tsakanin kalman alkhawfu da alkhashiya idan sun haɗu sukan ba da ma'ana ɗaya in sun rabu kuma kowanne wani lokaci yakan ci ma'anar ganji saboda haka suka ce alkhawfu shine tsoro amma alkhashiya shine halatto da Allah subhanahu wata'ala sanda ka yi abu za ka sai da wani abu ba mai kyau ba sai Allah ka halatto da Allah Allah yana sanar da wannan abun fa da zan yi ba daidai ba ne yanzu ana a ramadan din nan wani in ya keɓance shi kaɗai ya kwashi girkin shi ya kan da ruwa mai sanyi ya fito ai ba wanda ya san yayi amma san da zai sai ya halatto da Allah cewa fa wanda ya ce ai yana sanar da in yayi ko ma bi ba to shine suka ce alkhashiya da haka Allah madaukakin sarki da ya lissafo abubuwa cikin suratul ra'adi yace afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ama yanzu wanda ya san abin da aka saukar daga gurin ka gaskiya ne za su zama daidai da makaho don da bai sani ba sai ce inna ma yatadhakkaru ulul albab sai yace suwaye alladhina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-misa wanda suke cika alkawarin Allah ba sa warware alkawari walladhina yasluna ma amara Allahu bihi an yusala wanda suke sadar da abin da Allah ta'ala yake a sadar da shi sannan wa shauna rabbahu suke jin kuma tsoron ubangijin su ta hanyar suna jin tsoron shi kuma suna halatto da Allah ta'ala duk sanda za su yi abu suna sanar da cewa Allah yana sanar da wannan abu sannan Allah ya ce wa khafuna su al-ihsan tun daga al-khashiya ga kuma min al-khawf suka ce na farkon shine wa shauna rabbahu suke halatto da Allah akan duk abin da za su yi sannan wa khafuna su al-hisab kuma suke jin tsoron mummunan hisabi a ka والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم uku badda. saboda suna da kushu'i daga cikin siffofinsa sai Allah ya ce jannatu adnin yadkhuluna aljanna ta zama za su shige ta Allah ka samu na daga ciki wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab suna cikin aljanna mala'iku suna shiga ta kowace kofa suna ce masa salamun alaikum bima sabartu fa ni'ma uqubad dar amincin Allah ya tabbata gare ku akan abin da kuka yi hakuri shi yasa hakuri ake yi abu Allah ɗan uwa Allah madaukakin sarki ya samu na daga cikin masu ainihin wato hakuri saboda haka ka ƙara karanta aya ɗaya mu ne na'am Allah ya ce fa'arahu sai annabi Musa ya nuna masa al'ayatul kubra ayoyi guda biyu ko kuma aya manya-manya wasu malamai suka ce al'ayatul kubra shine hannunsa da yake fitarwa ya haske da kuma ainihin wato sanda wasu suka ce a'a ainihin wato sandar shine ainihin wato ayatul kubra amma can Allah ya ce walaqad atina Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'ila id qala lahum fir'aun inni ya Musa masura annabi Musa shi kuma ya bashi amsa ya ce qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basa'in wa inni la abunnuka ya fir'aun masbura kai ma yana zaton kai ma halakakke ne al kalamu bil kalam tunda magana ya bashi amsa shi ma sai ya magana daidai da irin abin da ya sai ya mai sai ya bayar masa da ainihin wato amsa to shine fa arahu al al kubra annabi Musa ya nuna ma ainihin wato fir'auna ayoyi manya manya ai ko lokacin da aka zo aka yi muƙabala da su masu sihiri da suka ce ƙalu ya musa in ma an tulke wa in ma an naƙuna awwala mana alƙa suka ce ƙala bal alƙu kai ka fara jefa Allah ce fa'ida hibaluhum wa isihum sai ga igiyar da suka jefa da sandanonin su yukhayyalu ilaihi min sihirihim annaha tas'a sun juya sun zama su macizai manya manya sun din faro annabi Musa Allah ya ce fa'audisa fi nafsihi khifatan Musa sai da tsoro na ɗabi'a ya kama annabi Musa dan malamai sun ce akwai tsoro na ibada akwai tsoro na ɗabi'a inda muna zaune a cikin masallacin nan ana karatu sai wani maciji ya shigo yanzu nan da Allah wa ya ko aka ga zaki ya shigo kawai zakin gaske mai kafa hudu da gashi ya shigo masallacin nan waye zai tsaya ni dai wannan tsaya ba wallahi ina ganin ni ne farkon wannan zan fara fita Allah to wannan shine tsoro na ɗabi'a wanda ya kama annabi Musa Allah sai da ya ce masa qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u inna ma sana'u kayli sahir wa la yuflihu sahiru haythu wannan a gaban annabi Musa akai a gaban Fir'auna akai an nuna masa aya amma duk da wannan ayar da aka nuna masa ina bai yadda ba shine fa arahu al kubra sai ya nuna masa ainihin wato aya babba shi yasa da Allah ya ce fa arahu al kubra shi yasa hudin shine fi mahalli nasbin maf'ulun bihi awwal al-kubra al-aya shine maf'ulun bihi awwal wa huwa man'ut al-kubra shine nasifar na sifar ayar din dan Allah bai ce fa arahul ayata ba sai shiru sai da ya wasafa ayar wace iri sai ta al-kubra aya babba Allah ya nuna ma fir'auna amma fa sai ya kareta wa asa ya saba abinda Allah subhanahu wata'ala ya turo da shi thumma adbara sannan ya juya baya ya sa malamai suka ce yana gaugawa gurin ainihin wato banna in ji Allah subhanahu wa ta'ala to ana nuna cewa lokaci ya yi kada mu kure ainihin wato lokacin Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe insha Allah sai mu tashi daga nan sai mu dasa da nan Allah ya ba mu lada kuma abin muka faɗa abinda kuma muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya fi mana akwai wasu abubuwa da wasu kila ba sa faɗuwa saboda yanayin ainihin wato lokaci ita kanta kalman zakka ɗin ko ta zakka tana ɗaukar wajen ma'ana guda goma wanda na so in yi bayani a kansa amma lokaci bai bamu ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kursi ya gaba ko kuma za ga wasu an waye waye so da sai aka sai aka ya ni. gani kaga eh, wannan eh abai ba so eh eh ga gani gaskiya fi sabilillah in dai zaka rufe kai da hannu to ka fi samun tadabbur shi tarbiya yana baka daman hankalinka ya kuma. kawai ka san cewa kawai is mechanical in ka zo talatin da kawai ka sani amma wannan kana yi haka kuma kada ba kai ma karka haka haka kana yi haka kana yi kana yi ina ta Allah ta'ala sallallahu alaihi wasallam matsayin فإن الشيطان لا يتغفر yatabassaru duk wanda ya ganni a mafarki to ya gani domin shi dan bai kamata da ita sallallahu alaihi wasallam gaskiya ganin annabi ba da wani gaskiya da ka zo lokaci a ce in za ka kwanta eh, waye ka samu ni farin abu ka shimfiɗa kai wane ne sai ka ji ka cewa a sara da bai amma wani irin ganin annabi ne kuma in ka gan shi ya ɗora fuska kuma wani abu ne ba in ka gan shi na cewa kai to wata kila da bid'a ne ko wani abu wani daga sun gaske masalan in ka dubi akwai shi babin fassarar mafarki akwai hanyar suna amma mafi yawan zaruri ne amma akwai su ibnu sirin rahimahullah ɗaya daga cikin jami'ai kenan da Allah ya bashi wannan ne ومن أهل السنة من أهل الخير كذا ɗaya daga cikin manyan bayan Allah da Allah ya bashi wannan ilimi sai ibn Yusuf wa kadhalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa 'ala ali yaqub kuma kaza shi sai ibn Yusuf kuma yana da mafarkai masu muhimmanci qala yusuf li abihi abati inni ra'aytu ahad 'ashara kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum fi sajid kaga yace ya mafarki ya zo ina dan garin yaro ce baba na yi mafarki taurari goma sha kuma da rana da wata suna mun sujada an gani da wuce tashi ta tashi ka zama da bahaushe su ce gani ko wani shirye tashi bai sai nan da nan babansa ya fasa baban ayya ya fassara mafarki me sai na yusuf ya ce ce ya abati hada ta'wilu ra'ayaya ru'ya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqa ko ba ka ba dum wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arshi wa qarru lahu sujjada domin sai da abun ya haƙƙaƙa to baban da yake annabi ne nan da ya san fasara sai ce to ya mai sai ka ɗinka da ya ta wasu su ya ka ɗaya ko ta su kar ka yadda kamar a wani wadannan yarin kamar yari tun da yankin an lamta suke suna da ilimi